نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da يمتين أصبر يمتين asabar yammacin da ya dace da hijiriya mi shekaru dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in daidai a cikin wannan masallaci na nurul islam don ɗaukan darasi a cikin littafin riyadu salihin na imamu nawawi rahimahullah a muna cikin babin da yake bayani akan matsalar istighifari matsalar istighifari mun yi tattaki a cikin wannan babi muna daɗa yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa za mu tashi a jerin hadisan wannan littafi akan hadisi na 1875 wa an shaddad ibn aus radiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شداد بن عوس الله يقارى مسا يدا يجي يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري آه أبوء wato biba'in مضمومة بوء ba'il magmuma summa wawi bu wa hamzatin mamduda wa ma'anaha uqirru wa a'tarifu wa billahi taufin. Shaddadu bin aus ce komi yana da shugaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shugaban istighfari shine wannan istighfarin shine shugaban istighfarai sayyidul istighfar an yaqula al-abdu jagoran istighfari shine bawa yace ce Allahumma anta rabbi Allah ya Allah kai ne ubangiji na kaga yayi itirafi ya furucin cewa lalle shi ya yadda bawa ne na Allah Allah shi ne mai renonsa la ilaha illa ant na tabbatar na shaida daga bakina har zuciyata babu wani abun bauta na gaske sai kai kaga nan ya tabbatar da tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya tauhidin rububiya shine أنت ربي أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت توحيد الألوهية يا يد Allah shine mai rainonsa Shike ciyar da shi shike bashi ci shike bashi sha shike bashi lafiya shike bashi waraka in cuta ta same shi shike bashi gani shike ainihin bashi ji shike bashi numfashi shike. ba shi damar fitar da bawali shi ke ba shi damar fitar da bayan gida shi ke ba shi damar samun bacci shi ke falkar da shi da abin da ya kama da su wannan duka rububiya ce ta ubangiji an tarabbi kalma ce dunkulalla kuma ta game duk abin da ya shafi rayuwa to Allah kai ne mai gudanar mun da shi sannan abin da ya shafi bauta kuma babu wani sai kai kaga tauhidi biyun duk sun haɗu la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu kaga tauhidul asma ya shigo al yana daga cikin sunayen Allah al khaliqu khalaqtani ka halice ni wa ana abdu ni kuma bawanka ne wa ana ala ahadi ina kan alƙawalinka na cewa zan bauta maka alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan shin ban ɗau alƙawali a kanku ba cewa idan kuka zo duniya za ku bauta mini ni kaɗai ba za ku bauta wa shaitan ba duk abin da ka bautawa wanda ba Allah ba tamkar kayi bautar shaitan ne to Allah ni ina nan akan wa'adinka na cewa zan bauta maka kai kadai wa wa'adika da wa'adinka da kai mastata'atu gwargwadon iyawata mastata'atu gwargwadon abin da zan iya domin mutum ya samu kamala a wajen biyayya ga Allah ba zai yiwu ba shi yasa Allah din yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku yanda wani zai iya wani kuma yana da ɗaƙa sama da haka wani kuma ba zai kai nakan ba yanzu wani ba zai iya yin tsayuwa ba sai ya bauta wa Allah wajen sallah a zaune wani ba zai iya zaman ba sai ya bauta wa Allah a kwance a wajen sallah wani ba zai iya sujuda ba sai ya yi a zaune kawai ba zai iya ruku'i ba duk sai ya yi a imani kaga mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya shi yasa yace mastata'tu gwargwadon zan iya a'udhu bika ina neman tsari da kai min sharri ma sana'atu daga sharrin abun da na aikata abu ulaka ina mai furuci bi zambi da zunubina ina mai furta zunubina na yadda ni mai zunubi ne Allah don haka ina mai furta wannan bi wannan eh, eh, abu ulaka bi ni'imatika alayya ina mai furuci da ni'imar da kai a kaina wa abu'u bi sannan kuma ina mai furuci da zunubaina don haka faga fili ka gafarta mini na yadda ni'imar da kamun ta kai matuƙa amma duk da haka kuma na saba maka ka bani ido don in kalli alkhairi sai na kalli abin da ba alkhairi ba ka bani kunne don in shaurari alkhairi na shaurari abun da ba alkhairi ba ka bani labba da harshe da ganda da dukkan dadashin da kamin da haƙura yanda sauti na zai fita ta hanyar alkhairi sai na fitar da sautin da ba alkhairi ba ka bani kafa don in je gurin alkhairi na je gunda ba alkhairi ba ka bani hannu don in mika alkhairi in karbi an karbi alkhairi in ainihin yi duka ko yanka ko suka ko sara ta hanyar ibada sai na yi ba ta hanyar da ka yarda da ita ba Allah ka bani zuciya don yi tunanin alkhairi sai na tuna saɓanin haka Allah na yi duk da ni'imar da kamun ido ni'ima ce kunne ni'ima ce ƙafafuwa ni'ima ce kunnuwa ni'ima ce ka bani su na shaurari abun da bakka su hannaye ni'ima ne na taɓa, ko na mika, ko na karɓa ko na daka abinda baka ce in yi ba Allah na yi furuci da wannan ni'imar da kamun na yi furuci da kuma laifin da na yi maka ya Allah akan laifin da na yi har aka rubuta mun zunubi don haka na yi nadama faga fili ka gafarta mini fa innahu lalle ko shakka babu sha'anin la ya gafiru dhunuba illa anta ba fa mai gafarta zunubi sai kai in ba kai ne ka gafarta mun ba to fa ba mai gafarta mini na shiga uku don haka Allah ka gafarta mini sai ya ce man qalaha duk wanda ya faɗi wannan addu'ar minan nahari da rana muqinan biha yana mai yaƙini da ita ba wai yana faɗi da baki kawai ba istighfarin muzuru ya ƙoshi yau nan ya ce kai kajin mutane dai daga yau na bari da aka yi ni magariba ba ta ƙara ba ce bari je in je in duba sauran wanda na rage in yana nan na cinye shi shi kenan eh da lashe shi he ji bai gamsu ba he ce bari karo sau daya to kaga wannan ba tuba ba ne tuba shine mutum ya tuba ya watsar ya ce ba na so ba zan ƙara yi ba wannan ba na so haramun ne kuma ya bari shine tuba to idan mutum har ya faɗi wannan kalma waɗannan kalmomi wannan addu'a da rana muqinan biha yana mai yaqini da ita famata sai ya mutu min yaumihi a wannan yinin qabla an yumsiya kafin yammaci to fa huwa min ahli jannati shi dan aljanna ne domin ya mutu da tauhidi yana mai yarda da rububiyar Allah ya yarda kuma da aluhiyya ta ubangiji ya amince da Allah shine mahaliccinsa ya yarda kuma shi mai laifi ne Allah ya mata ni'ima kuma ya yi aiki da ni'imar ta hanyar da ba ta dace ba don haka Allah ni nai na sani Allah ka yafe mini ka gafarta mini to Allah ya zai ce ya yafe mas, ya gafarta mat kuma idan da zai mutu a wannan yammaci a wannan yinin to shi dan aljanna ne wa man ha min al-layli wanda kuma ya fade ta da daddare wa huwa muqinun biha yana mai yaƙini da ita famata qabla an yusbiha sai ya mutu kafin safe to fa huwa min ahli jannati shi dan aljanna ne wannan ruwaya ce ingantatta ruwayar bukhari kaga wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne na farko bada fi wato bada fihi bi asna bi asna illahi subhanahu wa ta'ala Allahumma kalmomi ne masu tsada ya yi amfani da su don haka yana da kyau a ce musulmi ya haddace wannan du'ari, sannan a ce kullum ka karanta wannan du'a'i sannan kuma da yaƙini fa da yamma kuma idan ka zo ka ka yadda ka yi bacci ba ka karanta wannan du'a'in ba da yaqini to idan har da yaqini ka karanta shi kafin dare ka mutu kai dan aljanna ne in kuma da daddare ne kafin safe ka mutu kai dan aljanna ne wai me muke nema ne dama eh dama ai abun neman kenan ko aljanna shi kenan ai mutum ya cafe jifa to yana da kyau a ce musulmi ya haddace wannan addu'ar gaskiya kuma ya dage idan ya karanta ta ya tafi ya ga zai saba wa Allah sai ya tuna na fai gaya wa Allah halin da nake ciki kuma ya zan wannan yanzu bayan ni da kaina nake ihtarabtu bi zambi fili. eh Allah na bayyana ma laifina gafarta min kuma yanzu in ƙara yi ba zan yi ba sai ka wuce duk sanda ka zo za ka yi wani laifin ya ka tuna da kafa karanta addu'an nan sai ka wuce in ka mutu kafin dare kai dan aljanna ne in kuma da daddare ne ka mutu kafin safi kai dan aljanna ne ina tsammanin ne ba wanda zai mutu sai a wuri sai a lokuta biyun nan ko da daddare ko da rana to amma in akwai wani lokaci fa ba a yi magana da lokacin ba eh yawwa in dai da rana ne to kai dan aljanna ne in kuma da daddare ma ka mutu kai dan aljanna ne lokuta kuma dama biyu ne ko dai a ce dare ko kuma a ce yini abu'u kalmar abu'u biba'in in an karanta bu'u ɗin da ba madmuma wanda aka yi wa rufuwa ba ba'a ba bu wawawin in an sa wau gaban baɗin bu ta koyon wasalin hausa bu ta jawo ko wa hamzatin sannan kuma a sa alhamza mamdudatin wacce ke janta Bu. wato idan aka ce an yi rubuwa tamkar maddani wa ma'anahu uqirru shine ma'ana abu uqirru ina mai tabbatarwa wa a'tarifu ina mai furtawa da wannan ni'ima da kamu ina mai tabbatarwa ma'ana ina mai furta wannan zunubai da na aikata don haka ka gafarta mini kaga sai da yace abu'u bi ni'matika ina mai tabbatar da ni'imar da kamun lalle kamun sannan ya ce wa abu bi zambi sannan kuma ina mai tabbatar da zunubaina na keta hurumin ni'imar da ka bani na yi aiki da ita akasin abun da kake so sai kuma ya biyo da istighfari sai ce faga filli don haka ka gafarta mini an fahimci ma'anonin ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت كلبتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كتكينا باوي سيكاتي سيد الاستغفار أن يقول الأبد م -م. wannan magana ce ta shaddad ibn aus sannan kuma daga baya ba sai ka ce man qalaha ba wannan bayani ne da aka yi akan addu'ar iyakacin addu'ar shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شيكينا إياك تنتكينا إن كفدا أما كتبتر دا موقنا بها كان ميكيني هكا يكي kamar abin da kake faɗin haka ne ka yadda da ni'imar sannan kuma zunubin da kai ka nadama kamar ba za ka ƙara ba kenan to haka kuma cikin dare ma ka karanta ta kaga wannan da yake yawanci dama an haddace ta wanda kuma bai haddace ta ba ma ba ta da wahalar haddacewa don haka sai mu yi kokari a ah, وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صرف من صلاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كتن شيء جن يقام صلى استغفر الله ثلاثا سيأي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سوءكم wa qala sai yace Allahumma antas salam wa salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yakan yi wannan ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah Allah kai ne assalamu mai tabbatar da zaman lafiya mai kubutarwa daga dukkan haɗari wa salam zaman lafiya daga wajenka yake kubutarwa daga dukkan wani hadari daga wajenka yake tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zaljalali ya ma'abocin girma wal ikrami da ɗaukaka da ainihin nauyin daraja ƙila li auza'i sai aka ce wa auza'i wa huwa ahadur ruwa wanda shine adur waqi'i ɗayan waɗanda suka ruwaito wannan hadisi kaifa istighfaru yace kaifa al istighfaru قال يقول أستغفر الله أستغفر domin ya ce dama a can istaghfarallah salasan yakan yi istighfari uku sai aka tambaye shi da yaya yake yin sa lafazin muke so ka san su <clears throat> komi kwakwaf sai yace ya kulu yakan ce astaghfirullah astaghfirullah wannan ruwaya ce ta muslim وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل موته ga abin da ya faɗi gab da zai mutu dab da mutuwar kafin ya rasu yakan ce subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai bukhari da muslim suka ruwaito hadisi. wannan istighfari ne da ake son dukkan wanda ya manyanta ya kai sittin to kada ya rabu da wannan istighfari dab da zai mutu ya a ƙarshen rayuwa domin bai wuce 63 ba a yi ko sama da haka kaɗan ko an ba shi annabci yana ɗan arba'in ya yi shekara goma sha uku a makka ya yi goma a madina total to kuma wannan shine lokacin da ya kusan mutuwa a matsayin ya je gargara ya ga alamun shekarun tsufa fa ya zai shiga to sai yake yawaita faɗin wannan kaga ya kamaci duk wanda ya ga ya kai sittin to sai ya dage da irin wannan istighfari subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh matashi kuma sai yayi tai guzuri ne don kila ko ya kusa mutuwan ba a sani ba to ya za ka ka gane ka kusa mutuwa sai in ka kai sittin nan kam ka gane ka kusa mutuwa amma idan har kana ɗan goma sha bakwai sha takwas ishirin talatin ba ka sani ba ko ka kusa ko da saura amma in kaga ka kai sittin to ka sani ka kusa mutuwa kwarai da gaske don mai ishirin zai iya ƙara kamar su kuma yana nan daren a yi gwagwarmaya da shi a lokacin ya yi arba'in mai sittin kuma in ya ƙara sittin ɗari da ishirin da me za a yi da kai ba abin da za a yi da kai ba wai za a yaddo ka ba ne komi za a yi ba da kai ba shine ma'ana me za a yi da shi ba abin da za a yi da shi ba wai ba a son shi ba a yaddo sai ka mutu za a yaddo ka tunda kana da rai kana nan dai amma ba abin da ake da kai komi za a yi kawo shawara ma ba a kawo ma kana ɗan ɗari da ishirin gidan ma ba maganar sai dai inda ma kai ɗin ka yi suna sosai ko ta hanyar tsiya ko ta hanyar kirki a rika ce a gidan ne. amma in ba haka ba gidan ma sunan ya juye da wani daga cikin ‘ya'yanka sai dai a yi ta taro ba za a je a ce ku kira baba ba ba abin da ake yi da shi to dan 120 me zai bada su shawara wani gudunmawa a bashi kawai ya nutsu to ce ka san ka kusa mutuwa shi yasa ce duk wanda ya kai sittin to ya dage ya ci gaba da yi shi kuma dan sha zuwa ishirin da talatin da to ya yi ta yi don bai sani ba shi ma ko yana kusa da mutuwa don manzon Allah ya yawaita faɗi ne dab da zai mutu to kaga kai ɗan sittin da kai dab da za ka mutu kake wancan kuma cikin ban sani ba ko dab da zan mutu nake amma kai ba kokonto kokonto ya ƙare mana ai mun san kawai mun kusa mutuwa kwarai da gaske yanzu ɗan ɗan ishirin zai iya ganin yarinya ya yi sha'awar watakila wannan fa sai ta haifa masa mace kaifa za ka yi tunanin za ta haifa maka mace a'a ta aibi wata har matar da ta haifa din ta zama matarka amma ɗan ishirin zai iya ganin budurwa ya ce ni wannan sai ta haihu in aura kuma za a yi to shekara goma sha biyu ne yana da ishirin ga sha biyu nawa talatin da biyu ba za ka auri budurwa ba ɗan eh? arba'in ma saurayi ne ai don ɗan arba'in shi ne cikakken saurayi amma geji ya cika yanzu kam matashi cikakke yanzu ya riga ya tashi saura zama ka san shi zaman kamar yadda aka tashi da kyar to eh. zaman ma a hankali tashin a hankali zaman a hankali daga an yi arba'in din nan to yanzu kokarin zama za a yi ta yi daga nan sai a kwanta yanzu kuma ana ta tashi daga sanda aka yi mutum kokarin tashi yake tashi tashi tashi ya je arba'in to ya gama tsayuwa yanzu ko sarauta a naɗa shi yanzu ya gama tsayawa da ƙafafunsa. in dai mai hankali ne to yayi in kuma ba zai yi ba to wawa ne shekara arba'in to daga nan kuma yanzu in aka ce ya kai hamsin sittin saba'in tamanin ya fara dunkulewa yana ƙasa kenan yana da tafiya yana da tafiya har ya kai ga zama yanzu kan ba a fita fa har ya kai ga kwance ke kawai shikenan har a ji a kwantar da shi rayuwa ta gama kenan an je ƙarshe to wannan istighfari ne na wanda ya kusan zuwa ƙarshe to waye ka san shi matashi ba mamaki ya kusa mutuwa don ba kowa yake kai ƙarshen shekarun da ake nufi ba amma wanda ya manyanta shi kan an sani ya dage kawai ya yi ta yi daga mu abin da ya ƙasa ko sama ke can ƙasa kai eh, eh sai haka za a yi kai mu dage kawai mu ta karanta wannan istighfari domin mun san mun kusa mu mutu yanzu dai ba za a samu wannan a ce Allah maunin ba eh Allah ya sa a cika da imani dai amma in aka samu kamar wancan za a ce Allah ya girmama Allah mauni ko don ya mauni ni yanzu me ya rage kawai ke. daga mauni sai mayi kaga shi ko eh. wannan a ah, to <laughs> shi ba ta nan take ba ai yana iya samun yaro kawai sai kaga jikokinka sun kare kana jikoki sai su kare kana amma ba ka da katabus duniya ba da kai take biki ba eh to kaga ai wannan an gama dai ba wai mutuwa ce kawai mutum ya kare ba agoga da kai shi yasa ake so tun kana matashi dage kai wa addini aiki akwai lokacin da zaka tsufa ba abin da zaka yi wa addini sai dai kanka Allah na tuba Allah na tuba to addini kake wa a lokacin kana yi wa kanka ne kawai istighfari kawai yanzu ya rage ma sai salati kanka kake yi wa wannan ba katabus din da zaka yi wa addini lokacin yana iske mutum don haka tun kana da damar zaka dage ka yi wa addini aiki in kuɗi gare ka kasu su kubuce ma su dawo hannun wasu dage tun kai kake sarrafa su kai aikin addini in lafiya ce dage kai aiki da ita tun kafin ta koma babu don wani lokacin lafiyar ma sai a rasa ta ya ce dashe nawai bawo keshi da yiƙe baka shi kansa bai gane ba duk abin da kuka yi ba zai yi ba kawai tsufa ne komi yana expire don haka kafin haka ta samu mutum zai dage ya ga ya ba addininsa gudunmuwa wallahi in baka gaji tun kana yaro ba ba za ka samu hutu kyakkyawa ba in ka tsufa ka gaji tun kana matashi don ka huta yanzu wani in ka gan shi da kuɗi ya ka ɗauka shi kawai ɗan jin daɗi ne wani sai da ya sha wuyar da bakka tsammani ice ya yi faskare ya yi tonon ƙasa ya yi digin shi ne tonon ƙasa ko ya yi kwangiri ya ɗauka a kansa ya yi barema ya yi menene amma yanzu in ka gani ya kaga kaman bulus ya ci kawai ba gwagwarmayar da bai sha ba kuma ƙarshe yanzu kuma gashi girma ya zo kuma yana hutawa sai dai ya bayar amara kai wannan ya samu karatu wallahi kai shi ya more wallahi ya shiga badawai ya shiga ina ne yunwa safe da ta dare ya sha irin falaran momin da nake magana ba yanzu inda su ma za mu faɗi irin wahalar ba wannan kaga dai ba irin wulaƙancin da bai sha ba kafin a ce ya gama saukar farko ma tukunna wahalar duniya an jita mm. sannan ya zo ya koma bita sannan ya ga ya yi laushi ya yi hadda farko ya yi ta biyu ya fara satu na ɗaya ya yi na biyu ya fara har a kai ga karya takarda eh a ce ga ƙur'ani a zuci gashi a baki gashi a hannu don wani ya haddace ƙur'anin a bakinsa ya haddace shi a zuci ya haddace shi a hannu hannun zai iya rubuta shi ko bakin baya magana zuciyar za ta karanta ko bakin baya magana bakin zai yi ta karatu ko zuciyar bata tuno ba in dai ka zuciya ta tura a farkon sura kawai zai yi ta yi wani ma gengede yake kawai sai ka ji yana ta yi bai faɗi ba don bakin ya haddace kamar yadda zuciyar ta haddace haka hannun kuma wani kuna taɗi yana rubutun alkur'ani ko ba zai bata ba kuna tambayarsa yana baku amsa hannun ya saba kawai wannan gaya mini irin ƙoƙarin da ya ba ƙur'ani kafin haka ta faru eh to ko irin haddar da kana yi sai ka tuno ɗayar zuciyarka na ta hange bakinka sannan ya faɗi haddar ka. ko ita ɗin ma ya aka ƙare balle irin waccan da ake ta gangaran eh to wannan ba in kana matashi ne za ka yi wannan aikin in ka samu tsoho ma'addacin ƙur'ani ba a sannan ya yi ba tun yana yaro in ka samu tsoho masani za a ja baki baya magani yana fassarawa ba a sannan yayi karatu ba tun yana yaro in ka ga tsoho a dakushe ana jan shi a mota to ba a sannan yayi kudin ba tun yana yaro ko kuma wani yaronsa ya sha wuya ya yi kudi amma in aka riga aka zo fa an gama yanzu komi za ka yi dai ka yi wa kanka ba za ka yi wa ka hidima ba ba za ka taimaka wa wani ba ba za ka yi wa addininka hidima ba sai dai in da ka yi kafin ka tsufa shi yasa ake cewa ka yi maza maza kafin dama ta kubuce kana matashi kana da damar da za ka ba addini gudunmowa kar ka yadda ka ba duniya ka zalla kana matashi ka mutu kana ta ainihin tunanin duniya zan bar duniya wayyo wayo yanzu gashi kujeran nan sati uku kawai na zan mutu eh sati uku kawai kai kuma za ka mutu sati uku kawai kai za ka mutu don haka yan uwa yana da kyau mu shiga mu wannan istighfari ne na kowa domin istighfari ne na wanda ya kusa mutuwa kaga ko baka sani ba kana cikin su ban sani ba ni kam na sani ina ciki don na san na kusa mutuwa ni kam yanzu don na kai lokacin to amma kai ma yaro da kake tunanin kai yaro ne da saura ka sani yara nawa suka mutu bana eh matasa to don haka ashe na kowa ne sai mu ce na wanda duk ya san ya kusa mutuwa to ya dage da wanda ma bai tabbatar ba don ba tabbas Allah taimake mu gashi ba wuya gare shi ba subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh kaga kai tasbihi kai istighfari sannan kuma ka tuba sannan ka gode wa Allah ka gode wa Allah ka tuba ka yi istighfari ka koma ga Allah Allah ce muke mu za mu tsaya nan saboda akwai zama da za a yi da iyayen yara wanda jiya ba a samu damar yi ba don haka yau za mu dakata a nan saboda in an yi sallah za a zauna don haka wanda duk ya san yana daga cikin iyaye sai ya yi haƙuri ya sadaukar da lokacin kamar yadda muka ce wannan su ne hidindimun da muke yi don ɗaga addinin namu irin waɗannan shawarwari kada ka kasa kada ka rika ji a jikinka kamar kai yanzu kam gaskiya ni tun da ban san da zaman ba tafiya ta zan yi gida mm. in dai kana ciki to ka yi kokari jiya aka yi alkawari kuma mutane da yawa ba su zo ba an yi sanyi ko don haka kamar yadda sanyi bai hana zuwa malabu Sai hana zuwa gombe da duniya ya kamata da kar ya hana zuwa masjid nurin islam don tattaunawa akan ilimin yara ko to tunda yanzu kuma ga mu a ciki sai mu halarta mu amsa ainihin ga matsayin amsa wannan gayyata Allah taimake mu Allah ya ba mu ikon tattauna alkhairi Allah ya ba mu ikon tattauna alkhairi shawarwarin da za a bayar Allah ya buɗa mana tunaninmu mu ba da shawarwari na gari duk da dai ba mu san me yasa malaman suke neman mu ba to amma dai yana da kyau mu tsaya don mu ji wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu إليك muna du'a'i ko muna barar addu'a ga 'yan uwa game da 'yan uwanmu da ba su da lafiya wa'inda suke asibiti da wa'inda suke gida musamman ɗaya daga cikin 'yan uwa ɗalibin wannan makaranta alhaji dikko muna fatan allah ya kara masa lafiya allah ya kara masa lafiya da sauran marasa lafiya duka wayanda suke kwance a gidajensu da ma wayanda suke asibiti allah ya jikan kan suka rasu ya gafarta musu irin su salisu da allah ya masa cikawa kwanan nan da sauran yan uwanmu wayanda suka rasu a bana da wayansu shekaru da suka gabata da sauran yan uwanmu na duniya gaba daya Allah ya ba mu ikon cikawa da imani Allah ya gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu Allah ya inganta rayuwar 'ya'yanmu Allah ya ba su ilimi ingantacce mai amfani Allah ubangiji ya taimaka wa shugabanninmu da jagoranci na gari wanda ke cike da adalci da tausayin talakawa Allah ubangiji ya tumbuke mana azzaluman da ba za su shiryu ba azzalumai da za su shiryu kuma Allah ya shiryar da su su dawo su zama adilai Allah Ubangiji ya taimake mu da gudu tare tsira tare malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu lafiya da juriya Allah ya ba mu ikon shauraron su da bin abin da suke gaya mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء